بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كعتو دمكينا للتافي مصباح السالك تكن فيكم المذهب المالكيه yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da bakwai za mu tashi da ma yake cewa babu mujibatin gusli wa ne wa fada'ihi babin da ke bayanin abubuwan da suke wajabta wankan janaba ko kuma wanka kawai kawai na janaba ne ko na haila ko na nifasi ko na shiga musulunci babu mujibatin gusli babin da yake bayanin abubuwan da suke wajabta wanka mujibat jam'u mujib ai ma yujibul abin da zai sa dole ka wajibi kai wanka in ya faru sannan wa fara'i wa fara'izihi da kuma bayanin farillan wankan wa sunanihi da sunnonin wankan wa fada'idihi da mustahabban wankan a can baya ya riga mun yi bayani tsakanin bambanci tsakanin farilla da sunna da kuma mustahabi mana yace wa mujibatu wa mujibatun ghusl sittun faqat ul hayd wan nifas wa min maniyyin kharijin bilazza mutadatin fi nawmi nawfi yaqadha wa min maghibi hashfatin fi ayyima farjin wa ghasl al mayt aw man aslama mana yace wa mujibatin ghusli abubuwan da suke wajabta wanka inda nasi a wajen malamai annasi na nufin al'ulama abubuwan da suke wajabta wanka wajen malamin mazhabar malikiya sittun guda shida ne abubuwa ne guda shida ai sittu mujibatin kenan sai ce faqat ul haidi na farko yankewan jinin haila wan nifasi da kuma biki idan jinin haila ya dauke ko jinin biki ya dauke wajibi ne ayi wanka babu sabani a tsakanin malamai duk wacce jinin al'adanta ya dauke to akwai wankan daukewan jinin al'ada wacce ta haihu jinin bikin ta yanke to akwai kuma wankan daukewan jinin haila wanda za mu zo babu bukansu su kuma na musamman ko babin su na musamman babin da yake bayanin haila da hukunce hukuncenta da kuma biki da hukunce hukuncenta أم سلمة رضي الله عنها تتي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد شعر رأسي وترواية ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تعفي على رأسك ثلاث حقنات ثم تفيضي على جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت هنا حديث إمام مسلم يرويته توشي حديث نين أم سلمى تتم من الله صلى الله عليه وسلم ta ce ya layi ni mace ce wanda ina kitsa gashin kaina ina yin kitso yanzu idan zan yi wankan janaba ko wankan haila zan warware gashin kaina sai na warware shi kafin na yi wanka mazala ta sama ya ce a'a ba sai kin warware ba inna ma yakfiki an tahfiya ala ra'atiki salasa hafayat ya isheki ki ki zuba akan ki zubawa sau uku ki wanke kanki sau uku ko ina ruwa ya shiga cikin kan ke na wannan ya ishe ki ba sai kin warware gashin kitson ki ba ko kitson gashin ki ba sun matafizi ala jikin ma sannan sai ki zuba ruwa akan jikinki fatatahirin sai ki tsarki ko kuma cewa fa iza anti kasta hurki sai gashi kin yi tsarki kawai mana kin yi wanka to kamar mace tana wankan haila tana wankan nifasi hukuncin haila da nifasi duk ɗaya wajen wajibcin wanka da kuma siffar yadda za a yi wanka kuma haka nan siffan wankan janaba yake to wannan hadisi yana nuna mana ba za a warware gashin kai ba idan za a yi wankan haila ko za a yi wankan janaba a wankan janaba babu iskali kusan malamai sun tafi gaba ɗaya cewa ba sai an warware gashin kitso ba ba sai an waura kitso na gashin kai ba amma a wankan haila akwai malamai da suka tafi mace sai ta warware kitsonta kafin sai wankan haila wankan daukewan jinin haila saboda hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Bukhari ya rubuto lokacin da za a tafi aikin haji ta yi harama sai al'adan ta zo shi aka ce to ta yi harama amma ka ta yi tsawafi duk abin da za ta yi ta aikata na aikin haji amma ban da tsawafi har sai ta yi tsare to sai za ta ma sai umurce ta ta warware gashin kitsonta ko kitson gashinta sannan ta yi wanka ta warware kitsonta ta yi wanka to sai suka tafi a zahirin wannan hadisin cewa wajibi ne mace ta warware kitsonta idan za ta yi wanka kamar su imam Ahmad in al'adan ta ya sauki amma jumhurul ulama suka tafi a ba sai an warware ba mafi yawan malamai ba sai tarore ba me yasa saboda hadisin ummu salma wannan hadisin muslim zan warware kitso na saboda wankan janaba ko wankan haila manzala kama ce a a ba sai kin warware ba ya in kin zuba ruwa sau uku kika wanke sau uku kawai gashin ki sau uku ko kan ki sau uku ya wadata to wancan hadisin ya zai da shi wasu ma ne suka ce wancan hadisin ina nuna mustahabbi ne ba wajibi ba dan da wajibi ne manzala kama sai ya gaya wa ummu salma ita ma dole sai ta warware kitsonta kafin ta yi wanka amma da bai ce mata ta warware ba ce a ba sai ta warware ba wancan hadisin kuma aka ce ta warware yana nuna kenan umurjin ba na wajibi bane na mustahabi wasu malamai suka ce a'a ai kwata kwata ma babu magana warwarewa saboda wancan hadisin yana magana ne wanka yayin haila ba wanka bayan haila ta dauke ba don Aisha lokacin haidan bai dauke mata ba sai take tambayan yadda za ta yi wanka manzo Allah ya ce ta warware kitson ta yi wanka wato wanka ne na mace tana cikin haila ba lokacin da ta gama haila ba haka wasu ka fahimci abinci. to ala'ayi halin zance mafi inganci ba wajibi bane mace ta warware ta ba a lokacin da za ta yi wanka saboda ɗaukewan jinin haila ko na biki ko kuma wankan jalama sai dai idan ta warwarin ba ta yi laifi ba haka aka fi so sai a ɗauke shi a matsayin mustahabbi ne ba wajibi ba bai zama dole ba sannan ma ne yace wa min maniyin kharijin filazza mutajatin fi naba kaga mun samu sabuban da suke wajabta wankan janaba guda biyu a wancan baiti daukewan jinin haida da kuma daukewan jinin nifasi dole sai ka ce daukewa saboda in ka ce jinin haila to zai iya zai ba ta ma'anar kenan lokacin da take fitar da jinin a lokacin ne wajibi ke wanka kuma ba wajibi bane ko lokacin da take biki a in ya dauke ne wajibi ke wanka kafin ta yi sallah na uku shine wa min maniyin kharijin bilazza daga cikin abubuwan da ke wajen kan janaba akwai mani wanda yake fita bilazzatin da jin daɗi mutatatin na al'ada jin daɗin na al'ada fi naumin a cikin bacci ko fi ya kaza ko kuma a fadake ba a cikin bacci wato mani in ya fito tare da jin daɗi irin jin daɗi na al'ada wanda aka saba jinsa lokacin fitowar mani to yana wajabta wanka sawa'un a cikin bacci ne a mafarki mani ya fito ko kuma a fadake ko a fadake kaman jima'i kenan lokacin da mutum ya sadu da iyalinsa ko makamancin wannan ko kuma ya zamana ya yi wasa da al'auransa har ya fita mani sai ya wankan jana ko ya yi wasa da iyalinsa har mani ya fita ta hanyar jin daɗi nan ma zai wankan jana'u sunan da aka ce bilazzatin mu'tada lafazi iri abin nan jin daɗi irin na al'ada kenan jin daɗin in ba na al'ada bane ba zai me jin daɗin ba na al'ada bane kamar bayi da lafiya ne sai mani ya fito mata ko kuma a ce abin nan yana sukuwa akan doki haka kawai sai mani ya fita mata ba ba saba yana fita da jin daɗi irin wannan ba za ka jin daɗin ba na al'adan fitan maniyi ba ne ko kuma ya zama na ya fita bi ghairi lazza don ta bi lazzatin da jin daɗi kamar a ce ya taka wuta sai maniyin sai fito kaga wannan wahala ne fi da mani ba jin daɗi ba ko ya faɗo daga kan bishiya ko daga sama sai fitar da mani ko ni ya mare shi sai fitar da mani wannan ba jin daɗi ne fito da shi ba ko da haka wannan ba zai wajabta wankan janaba ba ko kuma ya zamana ya sadu da iyalinsa bai fitar da maniyin ba har ya dai wankan janaba sai daga baya sai maniyin ya fito to nan ma babu wankan janaba don a lokacin da ya ji daɗi lokacin da ya kamata maniyin ya fito bai fito ba har ya je wankan janaba abunsa sai daga baya kuma sai maniyin sai ya fito ba tare da jin daɗi ba za zaka shi ma ba zai tsawon kan janaba ba saboda saboda mota da wa in kana hanafiya su sun tafi cewa in dai bai yi fitsari a wannan tsakanin ba zai wankan janaba mana daga fitowar mani ai daga lokacin da ya yi sadu da iyalinsa ko da ya yi wankan janaba in dai bai yi fitsari ba sai daga ba ya fito zai yi wankan janaba zance mafi inganci bai zai yi ba sawa'un ya yi fitsari ko bai yi ba dan bai fita lokacin da ya kamata ya fita ba amma in kafin ya wankan janaba ne dama kuma wankan janaban ta kama shi ko da bai fita mani ba kamar yadda zamu zo a baiti na gaba tun da ya sadu da iyalinsa na fata mun fahimci wannan matsala mutum ne ya sadu da iyalinsa yayyayi mani bai fito masa ba sai daga ba bayan ya yi wanka ya dawo kawai sai mani ya fito masa to babu wankan janaba kan sai ya tsarki kawai don ya fita ba tare da me jin daɗi ba daga baya fita kawai fitan kansa ba lokacin da ya kamata ya fita ba muna kansa mafi yawan malamai jumhur da masu ke hanafiya suka ce in yi fitsari to nan ne bai zai wankan janaba ba amma in bai fitsari a tsakanin ba zai wankan janaba yana ga wannan yana bin wancan jin daɗin ne don ce mafi inganci ba sai ya yi wankan janaba da ya fita ba tare da jin daɗi ba jin daɗin na al'ada ba haka kawai ya fita mala ya ce sawa'un fi naumin a cikin bacci ne au fi kaza ko a faɗa ke. idan mun ce a cikin bacci kamar mafarki kenan mani ya fito mutum yana bacci sawa'un wannan kuma ya ji daɗi ko bai ji ba ma'anansa ya san lokacin da mani ya fito ko bai san lokacin da ya fito ba sai ya yi wankan janaba sai ya yi wankan janaba me yasa saboda mutum zai iya yin mafarki ba bai san yayi mafarkin ba sai ya tashi kawai da safe sai ga wandon sa a ciki to zai wankan wankan janaba ko kuma ya zamana yayi mafarkin ya san yana ya san ya sadu da wata mata a cikin mafarki sai gashi nan sha'awarsa ta motsa yana saduwa da mace sai mani ya fito to nan ma zai yi ne zai wankan janaba zai wankan janaba ko da haka mafarki ko ka san lokacin da ka yi shi ko baka san lokacin da ka yi shi ba macikar mani ya fito to wajibi ne kai wanka dole sai ka wanka janaba janaba ta kama ka saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya al-ma'u min al-ma ruwa daga ruwa ne mana in mutum yayi mafarki mani ya fito masa wajibi ya wanka janaba sawa'un ya lokacin da ya mafarkin ko bai sani ba alma'u min alma wannan hadisin kuma yana nuna mana idan mutum ya yi mafarki yana saduwa da mace sai kuma bai fitar da maniyi ba ya sadu da mace ma gaba ɗaya ya mafarki ya sadu da mace da ya farka sai ga bai jika wandonsa ba ko da kuwa mafarkin ya ga yana fitar da maniyi ya je yana fitar da maniyi da ya tashi sai bai ga maniyi ba ba wanka a kansa saboda alma'u min alma ruwa daga ruwa ne in ruwan mani ya fito da wajibi ne kuma a samu ruwa a yi wanka amma in ruwan mani bai fito ba ko babu wanka ko da a mafarkin an ga ana fitar da mani an ga ana saduwa da mace saboda kenan hadisin alma'u min alma yana aiki a mafarki amma ba aiki kuma wajen saduwa da mace don an sadu da mace ko ko da mani ko ba a fitar ba nan kuma wajibi ne a wanka kamar yadda zamu zo kanka kuma wannan mafarkin sawa'un namiji ne ya yi shi ko mace ko da mace ne sai mafarki in dai ta fitar da mani da wajibi ne sai wanka ma'ana sai mafarkin tana saduwa da namiji idan ta farka ba ta ga ta fitar da mani ba babu wanka a kanta kamar namiji kenan in kuma ta ga ta fitar da mani to wajibi sai wanka dole ne sai wanka saboda hadisin ummu salama radiyallahu anha matar manzo Allah ta sallama tace anna ummu sulaimin tana nufin matar abi tsala qala ya rasulullah inna allah la yastahi min alhaq fa hal ala almar'ati alghusl idha ihtalamat qala na'am idha ra'at alma hadith bukhari da muslim ام سلمة رضي الله عنها ما ابو طلحة تتي يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق وتتاي وتم مقدمة كافين تيتم يا من زون الله صلى الله عليه وسلم الله بايا جن كن جن فدان قد abin da ya shafi gaskiya ba a kunyan faɗanta za ta faɗi wani abu ne wanda kila wanda ya saurara a wurin zai ce ko ta rashin kunya sai ta ce fa hal alal mar'atil ghuslu shin wajibi ne mace ta yi wankan janaba idan talamat in tai mafarki ma'ana tai mafarki tana saduwa da namiji za ta yi wankan janaba qala sai ta na'am Allah ta ma ta yi idza a in ta ga ruwa shine sharadi mana in mani ya fito mata ta ganshi kiri kiri kenan mata suna mafarki sai dai kaɗan ne mace take mafarki na namiji ya fi yawa akan na a kan na mace namiji ya fi yawa na namiji ya fi yawa kan na mace sai za wata ta yi mamakin ya za ya ce mace ta yi mafarki har ta fitar da mani maza za ce yana yiwa ya za yi mace mai abin nan ta yi kama da uwarsa idan idan uwarsa ba ta fitar da mani za mu karanta hadisin a karatunmu na Kaduna Street cikin Muktasar Sahih Bukhari dogon hadisi saboda haka mazala kuma ya ce in ta ga ruwa shikenan wankan da na ba waje ba a kanta kenan idan sai mafarki ba ta ga ruwan ba wankan da na ba bai waje ba a kanta misali da na ce namiji yana mafarki ya sadu da mace har yaje yana fitar da mani amma in ya farka kuma sai ga babu mani ba wanka a kansa to mace ma takan yi haka sai ta ji tana saduwa da namiji gashi har tana fitar da wani in ta farka ko ba ta ganshi ba to ba za ta yi wanka da sababin wannan ba wai wai wasu ne sai suka ce a'a to a ita na mace dama ba fita yake yi ba to da haka yana fadawa cikin me mahaifanta ne sai suka ce in dai har ta ji tana fitar da mani to sai ta yi wankan janaba don ita na ta dama yana fadawa cikin mahaifanta ne sai aka ce a'a manzala su kuma ya ce na'am idza ra'atil ma in ta gane in ta ga ruwa in ta ga gama kaga da idon ta kenan kaga inda haka ne sai ake na'am idza wajadatil ma'a in ta samu ruwa in ta ji ruwa na fita daga jikin ta ruwan mani kamar za ka ce in ta gani kenan sai ya fito sai ka tsaya inda hadisin ya tsaye da kai ko da ko ta ji a jikin ta yana fita ko ko ya fita din ya je fada duk inda zai fada shari'a dai bai wajabta mata ne wanka ba an ce in ta gani to ga kuma ba ka ce in ta ji ba in ta ganin kawai za ruwan mu ya fita ko bai fita ko bai fita ba shari'a ne ta ce in ta gani ko da ka ta gani kafin ta yi wanka hadishin bukari da musulun ko da ka umu sulaim ta yi tambaya wanda ya zama fa'ida na mai na mata gaba da tambayar da kunya da kunya tambaya to amma a wajen tambayan ilimi da shari'a a yin an ce za a ji kunya sai a bata wani ya ce mai hadiyatul mudi ne yake cewa salhum li amri diyanatin fala haya innal haya an ghururun nafsi fa'tasimi كم ساكت عن سؤال الدين ضل به وإن أبا كاد في كفر وفي نقل ka tambayi malamai dangane da addinin ka ككرك ji kunya ba أبو abun kunya بياني bayani عند ذا za a fahimce ka كارتا a domin kunya din ka ji kunya baka tambayi addinin ka ba rodi shedan ne rodi shedan ne karka yadda da wani. da yawa mutum yayi shiru baya tambaya dangane da addinin sa sai je ya bata ko ya fada cikin azabar Allah saboda haka sai ka je ka fata, duk wanda ba tambaya zai bata saboda haka a dinga tambaya na addini matukar tambayar tana da fa'ida to akan aje kunya kuma a gefe domin a samu mai a samu amfanin tambaya ko kuma ya zama mani ya fita a fadake ma'ana kiri kiri kenan ko ta hanyar jima'i ko makamancin wannan sai sadu da iyalin sai fitar da mani wajibin sa ne yawan hajji nama saboda ubangiji ta lace wa in kuntum junuban tahharu in janaba ta same ku wajibi ku yi wanka saboda haka babu mafita dole sai an yi wankan janaba wajibi ne wanda duk malai sai jima'a ya kasa in baka yi wankan janaba ba kuma to Allah bai karfi ibadan ka ba zai karfi sallan ka duk ibadan da aka shartanta mata farki to sai in babu janaba a jikin mutum ibadan take samun karbuwa saboda haka ko a mafarki ko a faɗa ka fitar da mani ta hanyar jima'i ko makamancin wannan wato ta hanya ta jin daɗi sai kayi wankan janaba sai ma da yace wa min maghibi hashfatin fi ayyima farjin wa ghaslul maiti aw man abdam wa min maghibi hashfatin haka nan wankan janaba yana wajaba min maghibi hashfatin daga fakewan kan azzakari fi ayyi ma farjin a kowane farji mutum ya sadu da iyalinsa har kan azzakarinsa ya ɓace a cikin farjinta to zai yi wanka sawa'un ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba ina wajabta wanka dalili akan wannan hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl imam muslim ya kara da wa illam yunsi idan ya zauna tsakanin bangarorin ta guda hudu sannan ya wahala. ma'ana in ya sadu da iyalinsa kawai kinaya ne in dai ya sadu da iyalinsa to wanka ya wajaba a kansa faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba wa illam yunzil a riwayar muslim ruwan bukhari da muslim ruwan muslim ta kara da wa illam yunzil ko da bai fitar da maniyyi ba wanka ya wajaba a kansa to da haka in dai mutum ya sadu da iyalinsa to wajibi wankan janaba sawa'un ruwa ya fito ko bai fito ba amma da kan ko da sai ruwa ya fito shine hadisin alma'u min alma in ruwa ya mutu sa da iyalinsa bai fitar da mani ba ba wankan janaba a kan sadda daga ba manzala kuma ya ce in mani in mutu sa sadu da iyalinsa ko mani ya fito ko bai fito ba sai ya wankan janaba akwai hadisan da suke da ma'anan wannan idan takal khitanani faqad wajaba al-ghusl in kan kaciya biyu suka haɗu wanka ya shi ne kan kaciya na namiji da kuma farjin mace wata ruwan idan da kan khitanul khitana faqad waje ban ghusl idan kaciya ya haɗu da kaciya wanka ya ba. to da mu ce sadu da iyalinsa ya shigar da kan kaciyansa cikin farjinta wajibi ya wanka ko da bai fitar da maniyi ba saboda haka hadisin wayannan hadisan suna nuna mana wancan hadisin alma'u min alma'u mansukhi ne to amma kuma yana aiki a mafarki baya aiki a jima'i dojin sazuwa da iyali ruwa daga ruwan nan sai ruwa ya fito sannan ai wanka wanda yana aiki ne a mafarki mafarki kan dole sai ruwa ya fito kafin ta wanka amma sazuwa da iyali kuma ko ruwa bai fito ba ba za ka yi wanka abin nan ko ruwa bai fito ba za ka yi wanka to amma anan da ce wa min maghibi hashfatin sai ta fi ayi ma fardin akwai wani irin farji ne yake nufin wannan wato ba sai farjin mace ba ko farjin dabba mutum da ya sa zakarin sa sai ya ko farjin dabba ko mace ba sai matar ka ba ba sai farki ko farjin matar banza ko zina mutum yayi ba za a karbi ibadansa ba sai yayi ne sai yayi wanka tare da cewa kaga wannan abun haramun ne zina haramun ne amma kuma wajibi kai wankan janan saduwa da dabba haramun ne kuma wajibi kai ne kai wankan janaba bai dauke masa haramcin sa ba to balle tana idan mutum ya sadu da iyalinsa ko kuma kuyangarsa wato ainihin bai wasa wanda yake saduwa da ita sannan ma da yace wa ghasul maiti da kuma wanke mamaci shi ma wajibi ne a yi wankan janaba idan mutum ya wanke mamaci abin nan in mutum ya mutu wajibi a wanke shafuwa wato wajibi ne a wanke mamaci shine almautu kawai mutuwa sababi ne da yake wajabta wanka idan mutum ya mutu to wajibi ne akan waɗanda suke kusa da shi su wanke shi kamar yadda ake wankan janaba haka ake wankan mamaci a masa alwala sannan a wanke daga saman sa ai kasa fara ta bangaren dama a kare ta bangaren hagu yadda ake wankan janaba haka ake son a yi wa mamaci wanka in ya gagara kuma ko taya a masa wanka wannan wankan wajibi ne hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa akan maganan wankan janaba daga ciki akwai hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa kana fil ladhi saqata an rahilatihi famata faqsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi hadisin Bukhari da Muslim lokacin da aka je ana tsaye a Arfa a lokacin aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani faɗo daga kan dabbarsa shikenan sai wuyan sai kare sai ya rasu to sai manzala sama ake cewa a daga cikin bayanin da yace fakhshiluhu bima'in wa sidin kuma ka wanka da ruwa da magarya a sai wajibi ne a wanke mamaci sannan kuma salin kafani da tufafinsa har zuwa dai karshen hadisin fa innahu yub'athu yawm qiyamati mulabbiyan za ta da shi ranar kiyama yana ne mai tarbiya kar a rufe kansa kar a sa masa turare da sauransu haka nan hadisin ummu atiya تتي دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقتل ابنته فقال اقتلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وستر وجعلنا في الآخر كافورا أو شيئا من كافور dukkan wayannan hadisan bukhari da muslim manzala sallama ko ummu ta tace manzo Allah ya shiga wurin su lokacin da yarsa tare su suna yi mata wanka zai ke cewa ku mata wanka sau uku inda na falasan a mata wanka witiri ko kuma biyar ko kuma biye da biyar kamar a ce bakwai kenan kuma a mata wankan da ruwa da magarya magarya wani abu ne mai yin kumfa a ruwa ana son a tsaftace ne mamaci to da haka yanzu sai a yi da sabulu amma dai daga cikin adadin wankan a samu wani ruwa mai tsafta kuma mara sabulu ko a na farko a yi da sabulu ko a na biyu ko a na uku ɗayan ya zama na mai sabulu ɗayan ya zama na ruwa farkakeke ko ce wanda bai gurbata da wani abu ba na hukun kuma ya zama mai turare ya sa manzala ya ce a sanya na karshen ya zama akwai kafuru nau'i ne na turare saboda ka sai a sa turare kuma a cikin ruwan a wanke shi wankewan karshe da mu zo bakin wanke gawa za mu yi bayanin yadda ya kamata a wanke ta insha Allah saboda haka wannan hadisan suna nuna mana cewa in mamaci ya rasu za a masa wanka kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an masa wanka kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito daga hadisin abin nan ta ruwaito mana wanda Imam Ahmad ya ruwaito hadisi tace mazala ta sama lokacin da ya rasu aka zo za a masa wanka shi nan sai aka yi sabani sabai suka yi sabani za mu tsiraitar da shi ne kamar yadda muke tsiraitar da sauran mamatanmu a cire masa kayansa a masa wanka tsirara kawai al'auransa ne ba za a gani ba ko kuma a masa wanka a cikin tufafinsa shi nan sabai sai suka yi sabani wannan yace a bai kamata a cire manzala ta suna masu fafin sa a wanke shi a cikin rigansa a kan rigansa wasu kuma suka ce a abin nan a cire masa tufafinsa kamar yadda ake wa kowa haka manzo Allah ya sunanta, to da suka samu sabani kawai sai Allah ya koro musu jingidi bacci kowa sai kama bacci kawai a cikin baccin kawai sai suka ji wani daga bangaren dakin kaba yana maganan cewa faksiluhu bi mai abin nan la tujarridu kar ku tsiretar da shi ko faktiluhu fi saubai ku wanke shi a cikin tufafinsa to da haka kawai daga nan kowa sai ji wannan muryan cewa za ta sallama kar a wanke shi daga tufafinsa daga ɗakin Aisha mana ɗakin da gawan take suka ji wannan murya cewa a wanke shi da tufafinsa to da haka sai aka zo aka dinga zuba ruwa ana wanke shi akan tufafinsa ba a tsiraitar da shi ba kamar yadda ake tsiraitar da sauran mamata wannan duka yana nuna cewa wannan hadisi ne hakan hadisi ma ahmad da abu daud wannan yana nuna mana cewa lalle wajibi ne a wanke wato mamaci idan ya rasu wannan shine sababi na hudu kwai na biyar wanda yake wajabta wanka sababi na karshe kuma shine da yace auman aslama ko kuma wanda ya musulunta auman aslama wato mu shiga musulunci sababi ne na wajibcin wanka duk wanda ya shiga musulunci dole ya wanka dole ya wanka saboda me saboda hadisai kamar haka hadisi na farko hadisin wato sumamat al hadisin abu huraira yace sumamat al lamma aslama amarahu sallallahu alaihi wa sallam an yaqtasila faqtasala yayin da sumama bin affal ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi wanka sai wanka wannan hadisin Abdurrazzaq ya rawaito shi da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban hadisi ne ingantacce shi sumama bin abbal an daure shi ne a masallaci duk lokacin da manzon sama ya zai ya gan shi ya kalle shi sai ke ce masa in ce sai sai sumama ya gaya masa in taqtul taqtul za zambin ko kuma za damin autarwa in ka kashe ni ma to ka kashe mai laifi wa in ta turok ko kuma wa in ta munna ta tamunnu ala shakirin in kuma ka min baiwa ka sake ni kai alheri ka kyautata min kace in tafiya ta to wannan kuma ka kyautata wanda zai gode maka haka manzo Allah kullum lokacin da manzo Allah ya zo abin da yake gaya in ka kashe ni ni na san na laifi in ka bar ni kuma ni zan yi gode ka kyauta ta mini to tare da manzo Allah sama ya zo ya same shi ko sai ya musulunta sai musulunta ya shiga addinin musulunci to ya shiga addinin musulunci manzo Allah sama sallama sai umurce shi wanka yace masa je wanka kamar yadda ake wankan janaba da ya wanka ya dawo manzo Allah ya ce laqad hasuna musulunci musuluncinsa ya kyau wannan hadisin hadisi ne ingantacce kenan to da haka duk wanda ya musulunta kenan sai a umurce shi yayi me yi wanka hadisi na biyu kuma shine hadisin khalifatu bin Husayn lokacin da kakansa Qais bin Asim ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya umurce shi yayi wanka ma'in wa sitrin da ruwa da magarya kuma shi ma hadisin wato Imam Ahmad ne da Ibnu Khuzaima ingantaccen hadisi ko da haka shi ma Qais bin Asim da ya musulunta aka ce je wanka a sai musulunci yakan sa a yi a wanka so sai malamai suka yi sabani wankan na me ne na shiga musulunci ne ko kuma wanka ne da sababin janaba da ta yin janaba ta same shi bai wanka ba yanzu sai wanka ya ya ya abin nan tsarkake janaba ta baya sai ci gaba da ibadansa in haka ne sai a ce yaro karami kenan ba sai wankan shiga musulunci ba tunda shi ba da janaba a tare da shi ko wanda bai taba yin janaba ba ko kuma a wanka ne shiga musulunci kawai kowa da kowa dole wanka to da dama wanda ba musulmi ba na jasa ne innamal mushrikuna najasun mushrikai na jasa ce ta ma'ana ko da aka sai a ce wanka mafi yawan malamai sun tafi wankan na shiga musulunci ne ba ruwan mu da da ya taba janaba ko bai tawa ba in mace ce ta taba yin haida ko bata taba yi ba amma wanda yake wankan janaba ne shine mazhaban malikiya ka ce mace idan bata taba yin haida ba ko bata taba haihuwa ba ko kuma bata ba taba saduwa da ita ba namiji bai taba yin mafarki ba bai taba saduwa da mace ba ba sai yayi wanka ba amma zan ce mafi inganci zai wanka saboda mai saboda zahirin wannan hadisi wannan hadisin ya nuna kawai duk wanda ya musulunta ko hadisin nan sun nuna mana duk wanda ya musulunta ana umurtansa da yin wanka to duk wanda ya musulunta mu umurce shi da yin wanka saboda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna ai haka amma wurin malikiya ba suka ce a suka ce wa ghusluhu yakunu lil janaba wal mar'atu lil hayd wal isaba ibn rushd wankan namiji don janaba ne wankan mace kuma saboda haila ko kuma an taba saduwa da ita sawa'un an sadu da ke ko ba a sadu da ke ba ta haila ta zuwa mata ko bai zo mata ba shi namiji ya taba mafarki ko ya taba saduwa da mace in ya musulunta za mu ce ya ce wanka wannan shafi'i ya fita daga me daga sabani don hadisin bai nuna mana ga dalilin da ya sa ta wankan ba zahirin sai yana nuna kawai shiga musulunci ne to sai a tafi akan zahirin su waɗannan hadisi wannan sune abubuwa guda shida masu wajabta wanka sai ma yake furubuhu khamsun min ghuslaka wa umma kullu jismi bil ma'i wadluka wa umma kullu jismi bil ma'i wadluka wa li shara wa walikal wudu wa li istinshaq wa tamabbu furubuhu farillan wanka wankan janaba ko haila ko nifasi yace khamsun guda biyar ne fatan fatanwin gutlaka kai won kai niyan wankanka wato kai niya lokacin da za ka yi wanka din sannan wa umma kullal jismi ka game dukkan jiki bilma da ruwa wadluka sannan ka cuccuda wa kallil shara ka tsatsefe gashinka ma'anansa ka sa hannunka a cikin gashinka ko ina ya samu ruwa a cikin gashin sannan wa wali kalwubu ka jeranta wankanka kaman alwala mana in ka fara karka shagala da wani abu daban sai ka gama wankanka kamar yadda alwala in ka fara ta ba za ka shagala da wani abu ba sai ka gama alwalan tukunna sai ce wa sunna listin shaku an sunnanta shaka ruwa kuma yayin wankan janaba wata mazmudu da kuma kurkuran baki za mu dawo kan matsalolin wayannan birtukan matsala ta farko niyya niyya wajibi ne a wankan janaba saboda hadisin innamal a'malu bin niyyat ayyuka ba sa inganta sai da niyya haka nan wankan difasi haka nan wankan aida sai ka yi niyya hanafiya suka ce ba sai an yi niyya ba me yasa suka ce ai ibadatun ne sun ma'ana suka ce ibada ne wanda an fahimci me yasa aka yi ta shine an yi ta don tsafta ne wankan janaba suka ce don me don tsafta ne kamar yadda suka faɗa a alwala sai aka ce a'a akwai tsafta a wankan janaba amma kuma ba me ba ba don tsaftan ba ne saboda haka ko in akwai janaba a jikinka ko min fesfes ɗinka ko yanzu yanzu kai wanka sai ka sadu da iyalinka ba wani kazanta da ya taba jikinka wajibi ne kai wanka inda don tsafta ne sai a ce to tunda jikinka fesfes ba sai kai wankan janaba amma za ka yi saboda haka wanka ne na ibada sawa'un jikinka akwai tsafta ko babu amma yakan kawo tsaftan kuma in an yi wankan za a ji an yi tsafta to da haka wajibi ne a yi niyya yayin wankan janaba ko nifasi ko makamancin wani saboda hadisin innamal amal niyya sai kuma sai ce wa wa umma kullal jismi ka mai dukkan jiki shine ta'amimul ma'i ko ta'amimul jasadi bil ghasl ko bil ma'i ka mai dukkan jikinka da ruwa lokacin da ka zo wanka ko ina a jikinka sai ya taba ruwa wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan babu sabani da za ka yi wanka a jikin ka akwai inda bai taɓa ruwa ba sai ka je ka sake idan baka daɗe da yin wankan baka je ka wanke iya wani in ka daɗe kuma ka sake wankan gaba ɗaya saboda manzala ta sama da ya zo wankan janabansa ko ina sin da ruwa ya taɓa jikinsa kuma wankan yana fassara mana faɗin Allah ta'ala wa in kuntum junuban fasahu idan kun kasance kuna da ba ku yi wanka manzo Allah ya wanka duka jikinsa gaba ɗaya wannan shi yake nuna mai sai ka game jikinka gaba ɗayansa kar ka bar wani wuri inda bai ruwa bai taba ba in dai zahirin jikinka ne duk abin da ya bayyana na jikinka za mu ka za mu zo kan hadisin a gaba sannan sai yake wadduka ka cuccuda shine at-tadalluq lokacin da ka zo wankan janaban ka ko hailanki ki cuccuda ka cuccuda jikinka gaba ɗaya menene at-tadalluq shine imrarul yadi ala al-jasad inda al-ghusl lokacin da ka zo wanka ka ko ina ka sa hannunka haka ka cuccuɗa ko tafin hannunka ko bayan hannunka ko ni bangare na shine ma'anar cuccuɗawa kaga hannunka ya bi jikinka tare da ruwan ko bayan ka zuba ruwan kana zuba ruwan ko bayan ka zuba ko kafin abin nan ko kana zubawa ko ina zai taba wannan ne ake cewa at shi shine cuccuɗawa to wannan malamai sun yi sabani akan malikiya su suka wajabta shi suka ce wajibi ne mutum ya cuccuɗa wato jikinsa a lokacin da yake wankan janaba da goggoge yana sa ruwa yana cuccuɗawa me yasa suka ce wajibi ne suka ce saboda an ce wai ayi wanka to tunda wanka ne kuma ghassul jasadi kenan al-ghusl ma'anansa a larabci sai an cuccuɗa don akwai bambanci tsakanin wanka da kuma me da zuba ruwa a jiki to da haka tunda aka ce faktasidi ki wanka to shi kenan yana nuna kewan ki cuccuɗa zahirin wannan wannan lafazi na wanka din yana nuna akwai cuccuɗa jiki sai suka ce wajibi sai an cuccuɗa to amma mafi yawan malamai sun tafi ba sai an cuccuɗa ba saboda me saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke bayani na siffan wankan janabansa da kuma yadda ya siffanta wa mata su wankan haida babu cuccuɗawa a ciki to ka ko ko ka fahimta cewa wanka yana da ma'anan cuccudawa sai kuma koyarwar manzala ta sama sai nuna ba sai an cuccuda ba to ba za a wajabta ne cuccudawa ba ko za ka zance mafi inganci ba dole sai an cutan da jiki ba in dai an kwara ruwa a jiki gaba daya wankan da na ba yayi sai dai mustahabbi ne a cuɗanya saboda ya fi tsaftacewa dalili akan cewa ba wajibi bane hadisan suna da yawa daga ciki akwai hadisin Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا اقتفل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه حديث البخاري ده مسلم عائشة تجي ما زال تسمع يا كسنتي إذا اغتسل من الجنابة إن زي وان كان جنابة كاين ديكي كم فارا sai ya wanke hannayensa sai ya fara da wanke hannayen kafin ya shigar da hannayen cikin me cikin bokitin ko ƙwaryan wanka sannan idan ya haka sai ya kamfato ruwa da damansa sai ya zuba akan hagu in ya zuba akan hagun sai ya wanke farjinsa ya wanke al'auransa kenan idan zaka fara da wanke me bayan wanke hannu ka fara da wanke al'auranka inda ka zanta ya taba sun mai tawabba sannan sai ya alwala iri yadda ake alwalan sallah thumma ya'khudhu al sannan ya dauki ruwa a hannunsa ma'ana ya shigar da hannayensa a cikin ruwan fa yudkhilu asabi'ahu ya shigar da yatsunsa fi usuli shari a cikin asalin gashinsa ya shi shigar da yatsunsa kai ba za ka iya shi shigarwa ba ko to da gashin ba irin da larabawa ba ne su suna da gashi za ka shigar da yatsunka ka da shi haka kamar gashin to kai kuma sai ka mummurza ka mummurza in ka shigar da hannunka ka mummurza saboda ko ina me ruwan ya shiga ko kanshin ruwan ko abin nan din damshin ruwan ya shiga cikin kofofin gashin kanka malamai suka ce hikimar hakan saboda lokacin da mutum yake da janaba in janaba ta same shi ko ina kofar gashin kansa buɗuwa yake inda za ka ɗau ruwa ka kwara a ka haka kawai to da sai shiga cikin kofofin gashin sai haddasa maka rashin lafiya zazzabi ko sa amma in ka sa a ruwa a nan ka kamun muza kamun muza duk kofofin gashin sai su ne sai su rufu in ka zo ka kwara kuma zai zama babu babu matsala sai yasa yake shigarwa haka to idan kai hakan za ka wanke sau uku kuma sai ka wanke sau uku shi yasa magana ta sama yace summa hafana bayan yayi wannan sai tsitsa summa hafana sannan sai kan fato ruwa ala ra'atihi ya zuba a kansa salata hafanatin kan sau uku in ya ɗebo da hannayensa biyu shine hafana sai ya zuba a kansa ya wanke sake ɗebowa ya wanke sake ɗebowa ya wanke bayan fa ya tsaitsaye me gashin kansa da yatsunsa kaga kenan da kai ake fara wankewa sai ka wanke kanka sau uku sannan sai ce summa afada ala sa'iri jasadihi ai ala jami'i jasadi nan sa'iru ba saura jami'i jasadi sai ya zuba ruwan a bisa jikinsa gaba daya ko sauran jikinsa gaba daya dama ya wanke kansa wuyansa ya sama sai ya zuba daga kafaɗansa sai ya kasa daga sama ya kasa ya fara da dama sannan ya sake ɗaukowa bangaren hagu shi ma daga dama sai ya zuba wato daga sama yi kasa wato daga sama hagun din sai kasa maza la haka yake summa afaba ala sa'iri ya sai sannan sai ya zuba ruwa a jikinsa gaba daya to kaga anan ba sun summa gasala sa'ira jasadi ba ya wanke sauran jikin sa inda haka ne sai a ce akwai mai cuccuda amma tunda aka ce sai ya kwara sauran sauran ruwan sai ya kwara ruwa a jikinsa gaba daya wanda ya nuna kwara ruwan ake ba tare da mai an cuccuda ba ثم kala رجليه sannan sai wanke kafafuwansa a wata riwayan yana fara kafafuwan yana jinkirta ne in ya zo alwala baya wanke kafafuwansa har sai me ya zo a ƙarshe a wata riwayan yana nuna cewa idan yayi wanka din to tun da wurin ba a daɗe yake ba akwai kasa kaga in ya kwara a jikinsa ruwan zai dinga zuba a kasa sai ya bata masa mai kafarsa sai koma gefe sai wanke wannan kasan da ta bata masa kafarsa to da haka hadisin da wannan hadisin da hadisin ummu salama wanda muka karanta dazun wanda a cikin sa akwai ma'anan summa tufibi ala jasadakil ma fa idza anti tatahuri sai ki zuba ruwa a sauran jikinki gaba gabata bayan ta bayan ta wanke kanta sau uku sai ta zuba ruwa wanda yana nuna kenan ba cuccudawa za ta yi ba to amma malai suka ce in haka cuccudan ba ya laifi ba tunda zubawan kawai ma yana biyan bukata balle tunanin haka cuccuda sai dai ba wajibi ba ne. kenan da mutum zai buɗe shawa sai kawai ta jika masa jikinsa gaba ɗaya da wankan janabansa ya yayi. inda zai je kiwo cikin kogi ya fita da niyan wankan janaba da wankan janabansa ya ko bai cuccuɗa jikinsa ba ba sai ya cuccuɗa ba haka hadisan sallallahu alaihi wa sallam suka nuna saboda haka sai kuma takhlilu sha'r takhlilu sha'r shi ma hadisin Aisha ya nuna mana manzo Allah yana yana shigar da yatsunsa a cikin me a cikin ainihin gashinsa kuma akwai wani hadisi wanda bai inganta ba wanda yake cewa inna ta ta kulli sha'ratin janaba faqtilu sha'ra wa anqul bashar karkashin kowane gashi akwai janaba ku wanke gashi sannan ku tsaftace fatan jiki hadisi ne da'ifi amma ma'anansa haka ne ana wanke gashin sannan kuma ana zuba ruwa a sauran jiki gaba ɗaya a tsaftace shi saboda haka ma'anansa yana da kyau kamar yadda ibnu rushd yake cewa wal qasdu fi ihtisali al i'aba ta kulli sha'ratin janaba abin da ake nufi da wanka a game jiki gaba daya saboda karkashin ko ne akwai janaba duk da hadisin bai inganta ba amma da za ka yi wanka baka shigar da ruwa cikin gashin ka ba da wankan ka bai yi ba saboda dole ne har kasan gashin ruwa ya shiga ma'ana ya taba cikin kanka kafin wankan janaban ka yi ko ina jikin ka ya zama mai janaba ne sannan yace ka ka jeranta wajen wankan janaban kamar alwala mai jerantawa shine kai alwalanka lokaci guda abin nan wankan ka lokaci guda in ka fa kar ka fara wanka ka wanke kanka da uku sai ka tafi ka je ka wasu harkokin ka ko ka ci abinci ko ka je ka gaisa da wani sannan in ka dawo kuma sai ka dauka daga kasa kai sama ai daga wuya kai kasa a in ka fara sai ka gama su ba za ka je ka fara wasu ayyukan ba ka sannan ka dawo ka ci gaba da yi ba me yasa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa ba taba yana wanka ya daina kuma sai je kama wasu harkoki daga baya zai karisa ba kuma aikin sa yana fassara ne wa in kuntum junuban fatahharu idan kuna da janaba ku wanka saboda haka kenan wannan yana nuna jerantawa shi ne ake nufi da alfauru yin alwala lokaci guda in ka fara karka gama karka tafi karka shiga wani abun sai ka kammala ka wajibi ne amma ma'a zikiri wal qudwa sai masau malikiya ma'a zikiri tare da tinawa kana cikin ka kana ta tunani sai ka manta ma wanka kake yi can daga ba kuma sai ka tuna wanka ake sai ka ci gaba da wankan ka inda ka tsaya ka manta ne an ɗauke maka mantuwa ko kuma kana cikin wankan kayi rabi sai ruwan kai kare ruwan wankan ya kare a bandakin babu yanzu sai ka sa kayanka ka je ka nemo ruwa in a gidanka akwai ka nemo aranta in sai ka fita unguwa ma ka tafi kan layi ko ko ta unguwan ka je ka nemo ruwan idan ka dawo ka shiga ban ɗaki ka ci gaba da wankan ka a inda ka tsaya saboda lokacin baka da ikon da zaka yi me wannan jerantawa sai ka ci gaba inda ka tsaya amma inda haka kawai ne ba wannan laluran sai ka sake wankan daga farko ko mu ce zama bai da lafiya kawai ta gaba in ya wanke sai ya huta in ya wanke wannan sai ya huta in ya wanke sai ya huta kafin a haka har ya gama wankansa saboda wannan kuma da lura ne ba da ikon da zai yi a jerin take har ya gama amma in yana da iko kuma ba manta yi ba sai wankansa take ya kare ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi haka yi yayi ka ba tare da ya yanke ba sannan sai kuma yace wa sunnat shaku an sunnanta shaka ruwa wata mabmubu da kuma kurkuran baki a lokacin ne ɗaukar janawa to kurkure baki da shakawa an same shi daga hadisin mai alwala hadisin alwala wasu malamin suka ce wajibi ne saboda hadisin alwalan akwai wanda suka zo da umarni kan shek ka kurke ko wata mafmaf ka kai shaka ruwa ka kurkure umarni kuma yana nuna wajibi ne to amma alwalan ma wasu malai suka ce wajibi bane saboda hadisi ne yake cewa tawaffa kama amarka Allah kai alwala inda Allah ya mulke ka Allah kuma bai ce a shaka ruwa ba ko abun nan wannan ce ke nuna duk wani dadi akan abun da Qur'ani ya faɗa mustahabi ne ba wajibi bane sunna in ta zo da shi ana nuna maka haka shi yafi to a wankan janaba ma sai aka yi wannan sabani wasu suka tafi wajibi ne ka shaka ruwa ka kurkure bakin ka a wankan janaba saboda hadisin alwala sun zo da shi wasu kuma suka ce a'a ba wajibi bane me yasa saboda hadisin wankan janaba ba su zo mana da kurkure baki ba gashi an koya wa ummu salma inda za ta yi wankan haila da janaba ba ce ta kurkure bakin ta ba ba ce kuma ta shafa ruwa ba aisha ta siffanta mana yadda manzala ta sa ke wankan janaba sai dai ta ce mana sun mai tawabba sannan sai alwala wannan alwalan kuma duk malamai sun ijma'i ba wajibi bane kaga alwalan ne take dauke da me shaƙa ruwan da kuma kurkure baki kuskure baki to ita kuma wannan dama ba wajibi bane ita kaga kenan wankan janaba ba za a wajabta masa shaƙa ruwa ko kuma kuskuren baki ba ba za a wajabta ba tun da alwalan alwalan gaba ɗayanta ba wajibi bane na fata mun fahimta saboda haka kenan a tafi cewa sunna ne shine yafi kusa akan a tafi cewa ne wajibi ne saboda alwala ne ya zo da wannan wankan janaba bai zo da haka din ba amma inda za ka zo wankan janaba din ka kuskure bakinka kuma ka shaka ruwa ka face da haka din shi ya fi in kai haka ka fita daga sabani gaba ɗaya ko jami'ar khilaf in ka zo wankan janaban ka ko ba za ka yi alwala ba in kuma ka yi alwala dama yana tare da kuskuren baki da kuma wato ainihin shaka ruwa in kuma haka kawai za ka yi wankan janaban ba tare da ka bi wannan daki dakin ba wannan mustahabi ne ba wajibi bane kana son ka jika jikinka gaba ɗaya da ruwa to ka kuskure bakinka sannan kuma ka shafa ruwa ka face in ka yaka ka fita daga sabani gaba ɗaya amma wani bai yi ba ba za ka ce masa kuma alwalansa ba ta yi ba sannan sai ma da yace wa ghaslu kal yadaini lil ku'aini كذاك مسح سمخي الأذنين وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم وراء فلفي wa وغض أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فابتدي أنا مغانا أكن سنوني وغسل كاليدين wanke wanka hannayenka lil qur'ani zuwa ko shine wuyan hannu sunna ne na wankan janaba ko mun karanta a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace manzo Allah da yazo ya fara da wanke hannayensa zuwa ku'insa to da haka wannan mustahabi ne ba wajibi bane inda za ka yi in ka jika jikinka gaba ɗaya ba tare da ka fara da wankewan ba da ba zai zama wankan ka bai ba amma an fi son ka fara da wanke hannayen ka din sunna ne ba wajibi bane saboda ya tabbata ne a aiki na manzo Allah ta da ji na ba mu ka'ida cewa in manzo Allah ya yi umurni yi abu to wajibi ne sai dai an samu dalilin da nuna ba wajibi bane amma in aikata shi kawai yayi babu umurni to mustahabi ne bai zama me bai zama wajibi ba sai ce kazaka haka nan masku shafan fim khayr kudaini ko kofin kunnuwa guda biyu kofofin kunnuwa su kuma ba a wanke su me saboda manzala bai wanke ba sannan na biyu kuma zaka cutu in ka wanke in an ce ka wanke kofofin kunnuwa ka kenan ka tsura ruwa a cikin kunninka wannan kuma zai cutar da kai shari'a kuma babu cutarwa wa ma jihar alaikum fi dini min haraj Allah bai jefa mutane a kunciwa to da haka in ka zo kamar yadda za ka yi na alwala ya tsanka a jike ka yi haka ka dan taba cikin kofofin kunnuwanka to haka wankan janaba amma kar ka tura wa ainihin kunnen ka ruwa in kai haka ka cutar da kanka kuma shari'a ba ta ce maka kai hakan din ba amma wanke bayan kunne da gaban sa wato fatar kunnen gaba ɗayan ta gaba da baya wannan kan wajibi ne saboda shi ne saboda shi mabayyani jiki ne kaga shafan kunne alwala ba wajibi bane amma kuma wanke kunne a fatan kunne a wankan janaba ko haida shi kuma wajibi ne amma kar ka tsora ruwa a cikin kofofin ka. sai ka shafi kofofin kunnen kuma da yatsanka in ka yaka kenan wankan janabanka yayi wankan ki yayi saboda zahirin hadisi ya nuna haka sai ce wa fadduhu albatu bi ghasli alkhabath mustahabbin wankan janaba shine albatu farawa bi ghasli alkhabath da wanke kazanta in kana an jismin idan akwai kazantan a jiki wa ra'san fallifi shi kuma kai ka wanke sau uku wato wanke farawa da wanke kazanta idan mutum ya sadu da sa akwai kazanta a al'auransa sai ya zo sai fara wanke al'auransa saboda hadisin Aisha ingantaccen hadisi mazala ta sama da ya wanke hannayensa sau biyu sai kuma ya fara da ni wanke al'auransa saboda akwai kazanta a jikin al'aura to haka nan bayan al'auranka ka wanke azzakarinka in akwai wani wuri inda mani ya taba shi ma ka wanke shi sunna ne kafin ka zo ka fara ruwa ne a jikinka gaba daya saboda sallallahu alaihi wasallam sai ta in kana an jismi in akwai a jikinka ma'ana da al'auranka da jikinka duk inda ka zanta ya taba ka wawwanke shi sannan sai ka zo kai wankan ka kuma gabata sai ce wa ra'san sallisi shi kuma kai ai sallis ra'san ka ukunta kai me ma'anan ka ukunta shine ka wanke sau uku ka wanke kanka sau uku saboda hadisin Aisha wanda muka karanta dazun ya ce manzo sallama bayan ya shigar da yatsunsa cikin gashin kansa summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat sai kan fito ruwa sau uku yana zubawa a kansa ya wanke ya sake kan fitowa ya wanke ya sake kan fitowa ya wanke me yasa aka aka yi na gashi na kai sau uku sauran jiki kuma a fara kawai me yasa abin da ya sa gashin kanka zaka wanke sau uku in kwarawa kai sau daya bai zai shiga cikin gashin gaba daya so da ka sai kana wankewa kana fara ruwan kana wankewa in kai sau uku to nan ne ruwa zai shiga cikin kanka gaba daya amma da za ka fara kawai ka tafi sauran jikinka in ba za a kai ba karshenta za ka samu wani bangare na kanka ruwa bai shiga ba musamman in kana da gashi da yawa ko musamman irin gashin mu wanda yana harharɗe yana haɗe a cikin kai to da haka in ka wanke ka sake wankewa ka sake wankewa sau uku sai ka ga ruwa ya shiga cikin gashi din ko ina a gashinka gashinka ya taɓa ruwa kanka ya taɓa ruwa wannan in ka haka shine kayi wankan janaba to amma wa mustahabi ne in har wankewa sau ɗayan ya sa kanka ya cike gaba ɗaya kamar a ce baka da gashin ba gaba ɗaya ko sau ɗaya ka wanke ko ina ta ko gashin bai da yawa ko yana da yawa ka zuba ruwan da yawa yadda ko ina gashin ya jike to ba sai sau uku ba zama na biyu da na uku mustahabi ne amma in bai jike gaba ɗaya ba to na biyu ma zai zama wajibi na uku ma kuma zai zama wato wajibi kamar ma a ce alwala ne in ka wanke fiskan ka sau fiskan ko ina ruwa bai taba ba to na biyun fa ba mustafi ba ne zai zama wajibi ne in a na biyun ma baka gami fiskan ba to na ukun fa zai zama wajibi shi ma to haka wankan janaba don ko ina sai ya taba ruwa ko ina jikinka sai ya taba sai ruwa ya taba shi sai ka jika jikinka gaba ɗaya sannan wankan janaban ka ya zama mai kyau sannan sai yace abun nan haka nan hadisin maimuna mazala ta sama summa afraga ala farjihi فغسله بشماله ثم ضرب بها الارض manzala ta sallama kamar yadda maimuna ta ce ɗauki ruwa zuba a hannunsa ya wanke farjinsa da hannun hagu da hannun hagu ake wanke farji sannan sai ya goge hannun hagun kuma a ƙasa saboda kazantan da yake cikinsa wannan dalili ne cewa za ka wanke farjinka saboda kazantan da yake cikinsa wanke kai sau uku kuma mun faɗi ainihin wato dalilinsa kamar yadda yake a hadisin Aisha sai ce wa ghaslu a'ba'il wudu'i wahid wa bil yamini wal aadi fabtadi wa ghaslu wanki aba'il wudu'i gaban alwala wahidi ka kade tashi shi ma mustahabi ne wato yin alwala alwalan kai sau ɗaya galibin hadisan da suka zo cewa manzala ta ya alwala wankan sa sau ɗaya wanki to kai sau ɗaya amma in kai sau biyun ko sau uku ma bai faci ba kai alwala ko sau ɗaya kai kamar yadda ya halatta alwala ta sallah ba ta wankan janaba ba ka yi tauɗaɗɗiya in dai ko ina ya a gaban alwalan ruwa ya taɓa alwalan ka ta yi to haka nan na wankan janaba in kai tauɗaɗɗe ya yi in kai sau biyu ko sau uku babu laifi shi yasa yace wahidi ka ta. sai yace wa bil yamini wal a'ali faftadi sannan faftadi ka fara bil yamini da dama wal a'ali da madaukaki wato in za ka yi wankan janaba ka fara daga sama kafin kai kasa sannan daga saman kuma ka fara ta bangaren dama kafin kai bangaren hagu saboda hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito Aisha tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi manzon Allah sallallahu alaihi wato damantawa yana kayatar da shi a cikin sa takalminsa in dai sa takalmi sai fara da kafan dama kafin hagu haka nan wajen tsefe kansa zai fara da bangaren dama kafin bangaren hagu sai ta ce wasu horihi da kuma tsarkinsa wankan janaba ya shiga wankan haida ya shiga wankan nifasi ya shiga haka nan wankan abin da yin alwala ya shiga da haka a wurin tsarkinsa yana farawa da dama kafin me kafin hagu kenan ka zo wankan janaba ka fara da dama sannan ka yi me kai hagu sannan ka fara da sama kafin me kafin ƙasa don manzo ce ka kwara ruwa a sauran jikin kaka in ka kwara da sama sai ya gangaro ya taba ƙasan ma gaba daya sannan shi ta ce wa fi shani kulli a dukkan al'amuran manzo ta sama ina son farawa da dama in dai akwai dama akwai hagu to a fara da daman kafin kuma a fara da hagu ne sai dai wajen shiga ban taki shi kan ana fara sa kafar hagu kafin me kafin kafar dama saboda wuri ne marar kyau wuri ne na kazanta wuri ne matattaran aljani to da haka wannan shine siffan alwalan manzo abin nan wankan janaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan bayani ya wato ainihin ya kawo mana shi zaka fara da wanke hannunka kafin ka shigar da shi cikin ƙwaryan alwala sannan kuma ka wanke hannunka sau nan in ka wanke sau uku sai ka wanke farjinka wato inda ka zantan ya taba sannan sai ka sa hannunka a cikin ruwa sai ka fito da shi sai ka sa a cikin abun nan sunna ka a cikin gashinka ka mummurza ka mummurza sannan sai ka zo ka wanke kanka kuma sau uku za ka iya haɗawa har da fiskanka da wuyanka sau uku in ka gama da wannan ka tabbata ka wanke kuma fatun kunnuwanka sannan kuma kar ka sa ruwa a cikin kofar kunninka sai ka sa yatsanka kawai ka shafa sannan sai ka zuba ruwa a bangaren jikinka na dama daga sama ka yi har ƙasa sannan ka sake zubawa bangaren jikinka na hagu daga sama kai ƙasa bayan kayi alwala kenan idan ka wanke ainihin hannayenka da farjinka in ka haka shine siffan wankan janaba wanda yake na mustahabi amma da za ka zuba ruwa a jikinka gaba daya ba tare da ka bi wannan dakin dakin ba ko ina jikinka ya taɓa ruwa ko baka da ba wankan janaban ka yayi saboda ubangiji ta lafiya wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi wanka kenan wannan bi daki dakin ya tabbata ne a aikin manzala sallallahu alaihi wasallam ba a umarninsa ba yasa sai ya zama mustahabi inda umarninsa ne sai a ce to wajibi ne ya fassara me wancan ainihin to da kenan wankan janaba babu wanda bai iya shi ba har ka ce ko wankan janaba bai iya ba in dai ya iya wankan jin sanyi to ya iya wankan janaba to sai dai zai iya wankan janaba na mustahabi bai iya shi ba yanda aka fi so a sunna wanda ya fi ladan wannan kuma yana bukatan a koya maka kafin ka wato ainihin ka iya shi ina fatan mun fahimta وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko yana tambaya ne shin malam wankan shiga musulunci kam wajibi ne ko kuma ne mustahabi ne ta yadda idan har mutum ya shiga musulunci bai yi wankan ba in har wajibin ne kenan duk ibadar da zai tsaya cikin musulunci kamar ba a karba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ina gani na ana karatu mutum ya sa hankalinsa sosai dan duk abin da muka yi bayani wankan da muka yi bayani nan duk na wajibi ne ba ni wankan mutane ke yasa aka musu wani da mujibatul ghusli masu wajabta wanka abubuwan da suke wajabta wanka saboda haka muka ce shiga musulunci yana wajabta yana wajabta wanka saboda haka wajibi ne mutum wanka in ya shiga musulunci idan aka tafi wajibi ne sai ce to duk ibadan da ta yi zai bai zai karba ba amma duk ibada kila daga baya yayi wankan janaba in yayi wankan janaba shikenan bai yi ba lokacin da ya shiga musulunci daga baya sai ya zama na janaba ta kama shi yayi wankan janaba in mace ce ta ga daga wannan lokacin an samu wannan wanka na wajibin saboda haka daga baya sai sai zama an samu matsala ne a wancan daga musuluntansa zuwa lokacin da zai wankan janaba wannan akwai wata ibada da ya sallah ko ne abu sai ya ramata na'am sai ko mai tambaya na gaba yake cewa yake cewa malam mutum zai iya yin sallan mutum zai yin sallah ta farilla da alwala da yi a wankan janaba to wannan alwala ta wankan janaba ina ji wannan matsalan ba mu tabo ta shine alwalan da aka ce ai a wankan janaba ba ta da alaka da sallan da za ka yi da wankan ka mu fahimci wannan don alwalan mustafi ne ba wajibi bane kuma ka yi ta lokacin akwai janaba a cikin ka saboda haka alwalan ba ta sallah bane alwala ne ta mai ta wankan janaba saboda haka in kai wankan janaban ka lokacin da kai tsarki ka wanke hannayenka ka wanke farkin har ka gama wankan janaban ka baka sake taba al'auran ka ba za ka yi sallah da wannan wankan janaban sawa'un kai alwala ko baka ba kai alwala ko ba kai ba don ubangiji ta ala da ya jero maganan alwala ya ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai aka ce me wa in kuntum junuban tahar ya kun da kai imani in za ku tashi ku yi sallah ku yi alwala da ka gama bayani alwala za ka ce in kuma janaba ne ku wankan janaba shi kenan kenan wankan janaba yana dauke me yana dauke alwala ko an yi alwala a wankan janaban ko ba yi wannan alwalan mustahabi kuma ka yi ta ma lokacin baka da baka da tsarki ka da janaba ba da ita ne ake wannan wankan ake ake sallama to da haka in kai wankan janaba matikar baka koma ka taba al'auran ka ba lokacin da kake wankan bayan wankewa na farko ko bayan ka gama baka taba al'auran ka ba za ka iya yin sallah da wannan wankan sawa'un kayi alwala a wankan ko baka yi ba kuma ne na alkurani kuma akan sa malamai suke ina fata an fahimta wannan ke cewa ni ne ne alwashin cewa ya idan aka yi jarrabawa na ci zuwa ajin gaba to zan yi wani sadaka ko kuma zai wani azumi to sai aka yi sai bai ci jarrabawan ba amma da shekara ta zagayo kuma sai jarrabawan sai ci to shin wannan alkawarin da yi ya banta ga wannan shekarar ne kawai ko kuma shekara ta zagayo dole wannan alkawari yana kansa Bakancinsa na waccar shekarar ne da yake ita in yaci ci jarrabawa ɗauka Allah alƙawari zai yi ibada kaza sai bai ci ba shi kenan ba sai yayi yanzu da wannan shekarar ta zagayo kuma bai yi wannan alwashin ba sai ya ci jarrabawa ba abin da ya waje bakansa sai dai ya sake jaddada wannan alwashin in ya jaddada ya ce bana banan ma ya faɗa ya ce in na ci jarraba zan yi azumi kwana uku to shi kina azumin kwana uku ya kama shi amma in bai sake yi ba ai na barakan ya wuce wannan kuma ke cewa malam ina so amin bayanin yadda ake tawassuli a musulunci a musulunci abin da ya tabbata a sunnar mazala ta sulama ana tawassuli da abubuwa guda uku ne kawai tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha haka Allah ta'ala yake Allah yana da suna kyawa ku roke shi da su so da haka zaka cewa Allahumma bi rahmatika arhamna ya Allah ka mana rahama da tawbi rahamanka albarkacin rahamanka ka roƙi Allah da sunayensa da sifofinsa saboda haka wannan ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa. sannan na biyu ana tawassuli da kyawawan ayyuka kai na fi da raka biyu ka karanta alqur'ani kai wani aikin alkhairi ka ce ya Allah albarkacin abu kaza da nayi Allah ka biya min bukata na ayyuka alkhairin da kai wannan ya halatta a shari'ar musulunci dalili akan wannan hadisin wanda suka shiga cikin kogo wani dutse kato ya zai rufe kogon ta yadda ba za su iya tura shi ture shi ba su uku shi ne ingantacce ba yadda za a iya tura dutsen nan su fita ya fi karfin su sai dai su mutu a cikin kogon in dutsen bai budu ba sai wani daga cikin sai ta ah, sau kowa ya duba wani aiki tsakaninsa da Allah ya yi tawassuli da shi ko Allah zai bude mana wannan kogon mu roki Allah da shi kowa ya duba wannan ya ga irin da'a biyayya da yi wa iyayensa da je dauko nono ya'yansa na so ba zai ba su ba sai ya ba wa iyayensa ya yaran na jin yunwa ita ya Allah in nayi wannan don neman yardan ka ne Allah ka bude mana wannan kogon mu fita sai kogo ya budu amma gurgudun yadda ba za su iya fita dai ya zo ya tawassuli da wani ya zo ya bashi aikin kuɗi da ya aikin kuɗin sai aka bashi dabbobi shine ladansa sai ya tafi ya bar mata dabbobin ya dinga kiwata su kiwata su shekaru suka zama garke sai daga ba mutumin sai ya zo ce ka bani hakina na duk garken nan da kake gani gaba ɗaya ka ɗauki ka ɗiba wa'annan dabbobin naka ne shi ke ne zai kwashe su gaba ɗaya ko kwaɗe bai bar masa ba ya kula masa da haƙƙinsa har ya yasu ya zama dukiya mai yawa ce ya Allah in na yi wannan abu don neman ka ne Allah ka yaye mana halin da muke ciki sai kogon ya ƙara buduwa sai kuma ya tawassuli da me da wani abu da ya niyya na sabon Allah tsoron Allah ya ana shi wannan abu Ina da wata yar babban sa yana son ya lalata da ita sai take kullum ya nema sai take yana son ta sai wata ran talauci ya matsa mata sai ta nemi bashi sa sai ya sai dai in zaki bani kanki ne lalata da talauci ya dame ta sai ta yi ta ta karbi bashin ta zo suka zo za su lalata sai da ya kwanta a kanta yadda zai iya yin zina da ita sai ta ce ittaqillaha wala tafuddal khatama illa bi haqqi ka tsoron Allah kar ka bude budurki na sai da hakkin samana sai ta hanyar aure daga nan sai tsoron Allah kama shi jikin sai kama rawa ya kama rawa ya tashi bai zina da ita ba kuma ya ya mata dukkan bashin da ya bata din yace ya Allah in nayi wannan don neman yarda ka ne Allah ka yaye mana halin da muke ciki kawai sai dutse ya budu gwargwadon da za su iya fita suka fitar gaba daya kaga wannan kyawawan ayyuka ne abu na uku ya halatta kai tawassuli da addu'an mutum na gari safayin abu ya dame su suka zo su ce manzala sama ya rasulullah ka mana addu'a fari ya da fari ya addabi jama'a ba ruwa ya rasulullah ka mana addu'a mana ruwa dabbobi suna mutuwa hanyoyi kaza manzo Allah ya roki Allah aka yi ruwa tun da aka yi sati ana ruwan sai wani kuma ya zo kowanne mutumin manzo Allah yana kutuba ran juma'a sai ya rasulullahi ruwan nan ya yi yawa dabbobi na mutuwa hanyoyi na yankewa ka roki Allah a sai a dakatar da ruwan nan manzo Allah ya roki Allah ya ce ya Allah ruwan nan ya dakata ya koma saman duwatsu da kururuka shikenan kawai sai ruwa ya yayi sai babu ruwa wani dai zai ce ya rasulullahi ka roka mini Allah Allah ya sa babana ya musulunta ko mahaifiyata manzo Allah zai daga ni addu'a suke na sai musulunta to ya halatta ka yi tawassu mutum maza la ya ce duk wanda ya haɗu da wasu lakarni daga cikin ku da yake yake ga sahabbai ku nemi muku addu'a ne ma muku gafara kaga wannan tawassu ne da addu'a mutumin kirki ta zo a hadisi da isnadin sa bai inganta ba sai na Umar zai tafi umra maza la ya ce masa ya Umar la tansa na fi ka ya ukhayya ya dan uwana kar ka manta ni a wajen addu'arka ka sani a cikin addu'arka in mutum zai je hakin haji ko umra ka nemi ya maka addu'a ka yi tawassuli da addu'a ka ne ya halatta wannan bangarori guda uku duk malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i cewa ya halatta a yi tawassuli da su kai tawassuli da addu'a mutum na gari ka ce ya maka addu'a kamar yadda sabai suka yi tawassuli da addu'an abbas bayan manzon Allah ya rasu ya roki Allah Allah ya sa ayi ruwa kuma yi addu'an akai ruwan haka nan kai tawassuli da ayyukanka na gari da kake zikirinka abun nan sallanka azuminka zakkanka sadakanka son bayin Allah da kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk za yi tawassuli da wannan aiki ne na gari wanda kai kai shi haka nan tawassuli kuma da me da da sunayen Allah da sifofinsa wannan in kai haka babu sabani in ka tafi wani wurin kuma to karshen ta zaka je kai abunda ya saba wa shari'a ne na wannan tana tambaya ne malam ita ita ce uwar adashi ana adashi ya kara adashi din to amma bisa yadda tsarin adashin yake shine duk lokacin da aka tara idan mutum ya zo diba tana da kamishon ta ciki to malam menene matsayin wannan kamishon da take cirewa a halin da yake a wurin ta ko kuma haramu ita uwar adashe ko uban adashe in namiji ne <laughs> idan aikinsa tarawa ne yana tarawa mutane kuɗi ƙarshen wata su zo su ɗauka ko kuma bayan wata kaza ko bayan sati kaza duk abin da suka bashi ya halatta domin ladan tarawansa ne amma in shi yana cikin adashin bai halatta ba su goma ne shi yana tara adashi shi ma zai shiga amma kuma shi akwai abin da ake bashi to kaga zai zama ya ba da rance kuma ya samu amfani a rance kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban duk rancen da ya jawo amfani riba ne saboda haka sai ya zama ne kenan shi ya zuba nasa shi ma ai wanda ka bawa adashi ka bashi bashi ne zai biya ka ne da gaba to kaga yanzu ita a zuba wanda ta ita ma ta samu wani fa'ida to in haka ne haramun ne ko zuba wanda amma in aikin sa tara kuɗin ne to wannan ladan ajiyar sa ake ba shi halatta sannan ko wani abu kuma da ake na haramun a wannan tarawan ma ko shi mai adashin shi yana tara kuɗi zuban farko nasa ne sai ka zo kai zubawa goma zubu na ɗaya nasa ne zuba sha ɗaya za ka yi na farko nasa sannan kuma in kai guda goma kuma an ajiye maka sai ka zo ka karba wannan ba laifi bane inda za a yi shi a hakan zubawa sha ɗaya zubu ɗaya nasa sai ka zo ka karbi kuɗinka da ka zuba to amma sai aka je ka sami a dakin kayi zubawa ɗaya nasa ka fahimta sai ka same shi ka ce to ka bani aron wannan kuɗi zan yi kasuwa da su daga baya zan dinga zubawa har me har na ƙarita to yanzu zubi dubu goma goma ne dama ake zubawa ka zuba dubu abin nan za ka zuba dubu ɗari da goma ne to kafin ka zuban sai ka je aka ba ka bashin dubu ɗari shi baban adashin sai ba ka bashin dubu ɗari amma kana biya dubu goma goma kuma a ƙarshe za ka biya shi nawa dubu ɗari da goma haka dubu goma na riba ne misali na yi ko ka zuba dubu sha ɗaya amma an baka bashin dubu goma kafin ka zuba kaga mai adashi ya baka bashi ya samu mai fa'ida sai da ba baka bashin ba ma ba za ka shiga adashin ba saboda haka haramu ne wannan riba ne a daina yin wannan adashin wanda kananan yan kasuwa suke yi ka je ka shiga adashin don a baka bashin kuɗin sai ka zo ka biya kuma da biye da abin da ka ɗauka baya halatta iya abun da ka zuba shi zaka dauka in ka zuba dubu goma ka zuba da dubu goma goma zaka zuba sau goma sha ɗaya sai ka dau dubu ɗari idan ka zuba sau biyar sai ya zamana kana buƙatan kuɗin ka je ka dau iya dubu hamsin ka da ka zuba in ka ga dama ka ci gaba da zuba ka ga dama ka ce a dashen ya isa ka kai dai ka biya shi ladan tarawansa amma ya ɗauki kuɗi ya baka aro kuma ka zo ka biya shi sama da abun da ka karɓa kenan ya baka rance ya samu fa'ida kullu karfin jarra nafan fa huwa riban duk zancen da ya dawo amfani riba ne da kai da ka karɓar da wanda ya bayar duk ka ɗaya kun aikata haramu kuma kun ci riba faman zada abin da zada fakat harfa da wanda ya karin da wanda ya nufi karin dukkanin su sun ci riba to da haka adashi yana da hadari sai a yi ainihin san a kansa na tambaya na gaba yake cewa malam menene gaskiyan hadisin da ake cewa don batun da dabar kanta a buɗe wato gashinta a waje mala'iku suna tsine mata idan hadisin kuma ya inganta to malam wannan hadisin yana nuna in a waje ne kawai wato ko kuma ko har a cikin gida na kewa na aure shi ma in dai gidan ba ita kaɗai ba ne misali ba ita ne daga ita sai mijinta ba nan ma haramun ne ta barkanta din a waje. To ban san ingancin hadisin ba, amma dai babu amfani mace ta dinga barin kanta a waje tana yawa a cikin gida. Sababi ne wanda za su sa aljaji su shige ta ko da mala'iku ba su tsine mata ba. aljani suna shiga mace idan tana barin kanta a waje tana yawo a cikin gida amma a ɗakin ta ne ta kaɗai ko da mijinta wannan za ta iya barin kanta a waje amma tana yawo a cikin gida to aljani suna samun kofa ne da za su shige ta amma magana akwai hadisin cewa mala'iku suna fine mata wannan ba san wannan hadisin ba ba san ingancin sa amma in akwai wani wanda zai ganta ba muharramin ta ba mijinta ba abinda ta aikata shi ma haramun ne don haramun ne ga gashinta ko haramun ne ga sauran jikinta amma mijinta ya halatta ya gani muharramin ta ya halatta wato ainihin ya gani al'aurarta ne bai zai gani ba wato dan ba danta ko babanta ko kaninta ko wanta to amma ta dinga yawo a tsakiyar gida ba tare da wato suturce jikinta ba ko suturce kanta ba wannan sababi ne na aljani su samu dama su shiga cikin jikinta saboda haka mata sai su kiyaye irin wannan tambayar ya bude tambayar yana da za mu dakata daga wannan wannan tambayar a wasu wata mata wata tawaira ta musulunta amma sai ta sharadin ita sun yi kokari wasu bayan Allah suka yi kokarin musuluntar da ita amma sai ta yi sharadin cewa ita ba ta musulunta ba sai ta samu mijin aure to sun yi kokari su kawo mata da wannan sharadi din sai ta ce ba zai yi ba saboda wasu dalilai don haka suka yi kokari kuma a samu dai wanda zai yi aure ta dinta musulunta to har yanzu dai ba samun ba don haka dai yanzu suna bukatar za su samu ga ma phone number da sauransu to na farko dai wanda ya kamata su fahimtar da ita mai addinin musulunci ne kawai a nuna mata mahimmancin addinin ta shige shi sa da Allah ba maganan don miji ba irin wannan ranta ta rabu da mijin za ta koma ruwa don da ya faru akwai wanda na sani ya musuluntar da wata inamura ko in ce ibo ya aure ta sun yi zuriya ya'ya masu yawa amma daga ran da suka rabu kuma ta koma coci kaga dama tana musulunci don shi ne ba don Allah to da haka wajibi a nuna mata mahimmancin addinin musulunci ya shiga zuciyanta ta musulunta tsakani da Allah wannan kuma ba zai hana aure ta in har ta fahimta din zaka iya musulunta ta ita ka aure ta ki musulunta wance ga mahimmanci addinin musulunci abin ya kama zuciyanta sai ka kara da cewa kuma in kin musulunta zan aure ki ko za mu nema miki mijin aure wannan kwadaitarwa ne amma ba ya zama shine asasi ba shine sati ba ra kawo mata wannan ta ce bai mata ba wannan sai an kawo mata mai kuɗi kenan shine zai mata ran da ta yanda ya sake ta ko suka rabu ko ya mutu sai ta koma coci kuma ta koma ruwa To da ba musulunci ne ya shiga zuciyarta da haka wajibi ne a tabbatar da an kwadaitar da ita musulunci ya shiga zuciyanta alabashi yin auren kuma sai zama ya biyo baya ne ba shine asali ba nan akwai masu bukatan addu'o'i da yawa masu jarabawa marasa lafiya da sauransu ya biya musu bukatun su na alkhairi وما لا بيامنا بقاتم من الخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين